This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma VOA Hausa.com ta intanet masu jin ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma na iya kama shirye-shiryen namu ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da Far'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanni sauraron mu assalamu alaikum ni ce taku halima jimarau da wannan yammacin lahadi daga nan birnin washington dc da kwatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da more karshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata da farko ga muhammad lalo da kanin labaran duniya To Amurka za ta fuskanci bincike kamar yadda sauran mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta a taron majalisar da za a yi a Geneva. Mayakan Houthi a ƙasar Yamal sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin kai da aka cimma na tsawon kwanaki biyar. A nan Amurka da wasu ƙasashen duniya yau ce ranar da aka ware ta iyaye mata domin a jinjina musu kan irin jan aikin da suke yi. Kada yake Mahmud mu dai koyaushe ma ranar jinjina wa iyaye mata ne haka yawa <laughs> to jakadan amurka a ƙasar najeriya james and wessel ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na malkohi da ke yola a jihar adamawa sanusi adamu na tahe da wannan rahoto 'yan jihar kebbi mazamna jihar borno da hare-haren 'yan gudun hijira wato hare-haren 'yan gudun wato da hare-haren 'yan boko haram suka raba da mahallansu na kukan cewa gwamnatin jihar Kebbi ta yi watsi da su shi ma Murtala Faruk sanyin na na tahe da rahoto a kai. Sai kuma jihar Rivers inda ake hwama da cece kuce da kuma cacar bakin siyasa za ku ji tattaunawa da ne da wakilin da Abubakar Sokoto a kai. kuma da yake yau lahadi grace alheri abdu tana taye da shirin bishara amma duka wannan sai kun gama shan cikakkun labaran duniya da muhammad lalo zai karanto. To jama'a assalamu alaikum. Amurka za ta fuskanci bincike da dukkanin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 993 ke fuskanta a taron Geneva wanda ake duk shekaru hudu ciki har batun kisan da 'yan sanda ke yi wa baƙaƙen fata da ba sa ɗauke da makamai. Baya ga wannan batu akwai maganar tsare bakin haure ciki har yara ƙanana da kuma yadda yanayin gidajen yari suke a Amurka da yadda ake ajiye masu laifi cikin kaɗaici da kuma hukuncin kisa. sannan akwai yiwuwar za a tattauna kan batun yadda amurka ke tattara bayanan sirrin 'yan ƙasarta wanda yanzu haka yake gaban majalisar dokokin ƙasar da ake so a sami matsaya gabanin karshen wa'adin farko da aka shata na watan yuni baya ga haka batun azabtar da fursunoni da ake zargin hukumar leƙen asirin ta amurka ke yi da ƙin rufe gidan yaron nan na wato guantanamo da ke cuba su ma za su kasance cikin batutuwan da za a tattauna a kai a dai shekarar 2010 aka yi waiwaye a kan waɗannan batutuwa da suka shafi amurka sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce ƙasar ba ta yi wani abin a zo a gani ba kan aiwatar da shawarwarin da aka bata wajen gyara waɗannan batutuwa a yau lahadi shugaban cuba raul castro ya ziyarci fadar vatican domin nuna godiyarsa ga paparoma francis kan irin rawar da ya taka wajen kyautata dangantaka tsakanin amurka da cuba Paparoma wanda shi ke jagorancin mabiya ɗarikar Katolika na duniya ya kasance wani babban jigo a tattaunawar sirrin da hukumomin Havana da na Washington suka yi. Lamarin da ya sa ɓangarorin biyu suka bayyana a watan Disambar da ya gabata cewa za su koma hulɗa tare. Fadar Vatican dai ta ce Paparoma Francis wanda shi ne mutum na farko da ya fara riƙe wannan mukami daga yankin kudancin Amurka ya zaunar da wakilan ɓangarorin biyu domin su sasanta tsakaninsu. su. a watan satumba ake sa ran paparoman zai ziyarci cuba sannan ya yada zango a amurka domin ya gana da shugaba barack obama ziyarar da mr castro ya kai a fadar vatican na zuwa ne bayan wata tafiya da ya yi zuwa moscow domin halartar bikin tunawa da nasarar yakin duniya na biyu bayan gayyatar da ya samu daga shugaba vladimir putin na rasha ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka mayakan huti a ƙasar yamal sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin kai da aka cimma na tsawon kwanaki biyar wanda ƙasar saudiya ta yi ta yi wanda kuma zai fara aiki a ranar talata mai zuwa wannan sanarwa da mayakan suka fitar na zuwa ne sau'i kaɗan bayan da jiragen yakin dakaran da saudiyan ke jagoranta suka kai wani samami kan gidan tsohon shugaban ƙasar ali abdullah saleh da ke sana babban birnin ƙasar babu dai rahotannin da ke cewa mr saleh na gida a lokacin wannan hari a makon da ya gabata amurka da saudiya suka bayyana shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki biyar a yamal inda dakaran da saudiyan ke jagoranta suke kai hare-hare a kan 'yan tawayen huthi da ke kokarin mamaye manyan garuruwan kasar ya zuwa yanzu wani wannan yaƙi ya saka dubban mutane cikin halin kakanikayi a baya a sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya tattauna da masu faɗa a jiya ɓangaren 'yan huthi inda ya kira ga 'yan tawayen da su amince da shirin tsagaita wutar ana dai tunanin 'yan tawayen waɗanda mabiyar aƙidar shi'a ne kuma suke goyon bayan mr saleh suna samun taimako ne daga ƙasar iran a nan amurka da wasu ƙasashen duniya yau ce ranar da aka ware ta iyaye mata domin a jinjina musu kan irin jin aikin da suke yi kamar yadda tarihi ya nuna ranar ta zama hutu a amurka ne tun daga shekarar 1914 saboda irin jajircewar da wata mata mai suna Ann Jarvis ta yi wajen ganin an maida ranar a matsayin lokacin da za a jinjina wa irin wato sadaukarwar da mata iyaye ke yi saboda 'ya'yansu. Da farko dai ita Jarvis ta himmatu ne akan ranar ta zamo a matsayin wani lokaci mai muhimmanci tsakanin iyaye da mata wato iyaye mata da iyalansu. To amma bayan da hukumomin suka tsere ranar a matsayin ranar hutu sai masu sayar da furanni da kamfanonin da ke buga katuna da sauran 'yan kasuwa suka himmatu wajen neman riba a wannan lokaci hakan yasa sa javis ta nuna bacin ranta ta kuma yi kira ga gwamnati da suke hutun wannan rana kafin ta rasu a shekarar 1948 amma abin ya citira sai dai ba a duk kasashen duniya ake bikin wannan rana ta iyaye mata a watan mayu ba a kasashe irin su thailand sai a watan agusta ake bikin yayin da ethiopia ko kuma habasha ake bikin a lokacin hunturu domin karrama iyaye mata wani kwalekwale ya dauke da wasu musulman rohingya su 500 waɗanda ke fuskantar azaba a ƙasar myanmar ko kuma bama ya isa yammacin gabar tekun ƙasar indonesia a cewar masu ayyukan ceto a yau lahadi mata da yara ƙanana suka sauka a yankin ase na ƙasar kamar da rahotanni ke nunawa musulman rohingya a ƙasar ta myanmar sun kwashe shekaru da dama suna fuskantar hare-hare daga mabiya addinin gargajiya na 'yan buda lamarin da ya haddasa kwararar 'yan gudun hijiran da ba taɓa gani ba a yankin tun bayan yakin vietnam Mahmud Lalo kenan ya karanto labaran duniya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Adamawa Sanusi Adamu ya aiko da rahoton cewa jakadan kasar Amurka a Najeriya James and Whistle ya kai ziyarar gani da ido wani sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Yola. Jakadan na Amurka ya fara ne da bayyana yadda ya ji a ran shi da ya ga irin halin da 'yan gudun hijira suke ciki. Uh, I've never really known danger or trauma. I've never had run away from war. When I saw those women and children, I can't even begin to imagine what they have gone through. Especially moving for me because I have two children is seeing some of the children who Ni na ban taba fadawa hatsari irin wannan ba. Ko na hijira daga yaki. Da na ga yara da matan nan ba zan iya kamanta irin hali da suka samu kansu a ciki ba saboda ni na ina da yara biyu. Na ga yadda waɗannan yara suka tagayyara da ke buƙatar kulawa da lafiyar su. a matsayina na jakada da kuma na ɗan adam abin da ban tausayi kuma dole ne dukkanmu mu nemi hanyar da za mu taimaka in ji jakadar amurka a najeriya mr james n whistle lokacin da nake hira da shi jakadan ƙasar amurka a najeriya mr james n whistle ya ce ya kawo ziyara sansanin yan gudun hijira na malkohi da ke wayola fadar jihar adamawa domin ya gane wa idanunsa irin halin da yan gudun hijira 275 da rundunar sojojin najeriya ta ceto daga kurmin Sambisa. Al'amarin ya ji jakadan Amurka ya kada shi ainihin musamman irin halin da ya iske yara ƙanana da aka raba da iyayensu mata masu juna biyu game da waɗanda yanzu haka ke kwance a asibitin tarayya da ke yola fadar jihar Adamawa sakamakon raunuka da suka samu daga harbin bindiga. Jakadan Amurka nigeria Mr. James N. Whistle ya ce ziyarar ta ba shi dama na ganin aikin rabon abinci da ƙungiyar agaji ta Red Cross ke yi ya alkawarin gwamnatin ƙasarsa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa za su taimaka wa Najeriya musamman al'umman arewa maso gabas ta hanyoyin sake sugunarwa, ginawa da kuma sulunta tsakanin jama'ar yankin da yakin Boko Haram ya shafa. Uh, beyond our uh, cooperation with uh, the Nigerian military to help with the battlefield part of this, mm. we are heavily engaged through US, the U.S. Agency for International Development in reconstruction, rehabilitation. Baya ga haɗin kai da ke tsakanin sojojin kasashen mu tare da haɗin gwiwa da wasu hukumomi wajen sake wa waɗanda yaƙi ya shafa matsuguni ba a jihar Adamawa kawai ba amma arewa maso gabashin ƙasar nan baki ɗaya. Haka ma muna taimakawa waɗanda yaƙi ya shafa da shawarwari. In ji jakadar Amurka Mr. James N. Whistle cikin hira da na yi da shi. Tun da farko sai da gwamnan jihar Adama barista Bala James Glari ya baya wa jakadan kasar Amurka Mr. James N. Wilson tabbacin cewa nan da 'yan watanni shida masu zuwa rundunar sojojin Najeriya za ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar nan lokacin da ya kai masa ziyara a gidan gwamnati. Sanusi Adamu sashin Hausa muryar Amurka daga Yola, Najeriya. A da 'yan baya. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba, ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Mu har haɗa kanmu duk, mu yi mata aikin ci gaba masu tasowa. Matakin da hukumomin ƙasar jamhuriyar Nijar suka ɗauka na mai da 'yan Najeriya masu gudun Boko Haram yankunansu na asali ya jefa 'yan ainihin jihar Kebbi a cikin damuwa saboda halin ko ohon da gwamnatin jihar ta Kebbi ta nuna musu. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a Sokoto Murtala Faruk Sanyin na ne ya aiko da rahoton. To amma Murtala da Horko ko ka samu bayani game da dalilin da ya sa gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki wannan matakin? wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba sun ce kasar ta jamhuriyar Nijar ta yi hakan ne bisa zargin ko 'yan kungiyar ta Boko Haram sun tsallaka zuwa cikin kasar tare da 'yan gudun hijirar wannan ya sa hukumomin Najeriya jigilar 'yan gudun hijirar zuwa jihohinsu na asali inda ya zuwa yanzu an sami ɗauko 'yan asalin jihohin Sokoto da Kebbi kimanin su dubu uku mafi yawan su mata da ƙananan yara. Ni ne Adamu Muhammad ainihin doron ba muke wannan rigima ta samu ka tashi muka komo Nijar kuma nan ma rigima ta riga samu yanzu wannan harin da aka kai karanga shine aka tarwatsa mun gaba kidaya ina da mutum hamsin da biyar a gidana mutum biyu ban same su ba sun hallaka mace da namiji Allah ya taimake mu gwamnati ta taimaka mana na Nijar suka hito da mu muka samu muka hito a nan muka zo hanna. To kaman an fito da ku ne koko kashin kanku kuka fito. to aka kowa ya fito sannan suka ɗauko mu da kafa muka yi tafiya wani wurin wani da muka zo difa aka ɗauko mu aka kawo mu nan gaidan da gaidan kuma aka samu motoci jiya ita kawo mu je ta zo zube mu anan. Zainabu daga Doron Baga. wannan abun mu dai muna zaune da daddare kawai he muka ji shi muna fira to kuma mun tashi za mu gudu ne sai mijin nawan an same shi an harbe shi ya rasu na gudo na zo gurin kanina nan Nijar ma kuma abin ya kasance da mu mun gudo mun yi wannan din to shine kuma yanzu muna so za mu tafi can gurin yan uwan mu dakin gari inda mu suke a jihar kebbi Dikman Tanimu shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da yankin Sokoto Kebbi da Zamfara shine kuma ke karbar 'yan gudun hijirar da aka kwaso a wani sansanin kula da su a Sokoto. Kafin a kawo duk an sanar da mu mun sanar da jihohin nan ba mutanen nan suna zuwa aita ne da yadda za a ɗauke su. Amma har yanzu da nake ma magana gwamnatin jihar Kebbi ba su zo sun ɗauki mutanen nan ba. kun gaya musu adadin mutanen su watakila da aka kawo nan suna sane kasan ana kawo su motocin suna zuwa ne ɗaya biyu uku yanzu nan ina gaya ma motoci sun kusan talatin yanzu waɗanda suka shigo mutanen nan sun fi dubu biyu yanzu mafi yawansu duk yan jihohin kebbi ne mutanen sokoto kwata-kwata ba su kai ɗari biyu ba a ciki kama akwai wani jami'i da ya zo daga jihar ta kebbi kwarai shi injiniya ah, chindo wato shi executive secretary na uh, kebbi state emergency management agency ya zo ranar alhamis ya tafi ya sanar da gwamnatin kebbi suka yi shawara akan za zuwa ɗebo su daga baya da na kira shi sai ce a'a ai gwamna shi sa'idu ɗakin gari ya ce su mutanen nan ma ai ba 'yan kebbi ba ne uh, kar a kawo mishi mutanen da ma za su zo su tada mishi hankali haba mu ba jahilai ba ne. To amma da na tuntuɓe shi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kebbi injiniya Yahaya da Jega ya musanta zargin. ce mai yadda ba yan yi Kebbi ba ne. Yanzu haka muna nan tare da shi gama wasu muna kokarin mu ga an samu kwallon da za a su. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. A kudu maso kudancin Najeriya kuma wasu matsaloli masu nasaba da zaben da ya gabata da ma zaɓuɓɓukan shugabannin ƙananan hukumomi da ke tahe sun haifar da cece kuce da kuma cacar baki a jihar Rivers. Na tattauna ta wayar tarho da wakilin sashen Hausa na murya Amurka a yankin lami da Abubakar Sokoto wanda ya mana ƙarin bayani da kuma ƙarin haske akan abubuwan da ke faruwa a jihar ta Rivers. Wata hajji abin da ke faruwa dangane da zaben gwamna da ya gabata a jihar Rivers. a misali an samu kungiyoyi daban-daban a baya-bayan misali suna ta gudanar da zanga-zanga musamman na gida Najeriya a jihar Rivers dangane da cewa a soke shi zaben da aka gudanar na gwamna tsakanin ɗan takarar jam'iyyar PDP da na APC wanda aka nuna da jam'iyyar PDP ita ce ta samu nasara a zaben. Sannan ma in ba manta ba a baya bayan nan ma su kungiyoyin ƙasa da ƙasa sun gudanar da tarurruka daban-daban a jihar Rivers inda suka zargi an tafka magudin zaɓe kuma an wato ana mutane su zaɓi abin da suke so da tirsasa musu da halbe-halben bindiga a zaɓen da ya gabata. To da me ya maido da wannan magana yanzu? Eh to abin da ya maido da maganar wato 'yan jam'iyyar APC ne wato na jihar Ribas suka gudanar da zanga-zanga a hukumar zaben jihar Ribas sakamakon kesin wato wannan batu yana kotu. Yaushe suka yi zanga-zangar? Yawa a wannan shekaran jiya sakamakon zanga-zangar da suka yi shine wato kotu ce ta bada umarnin cewa hukumar zaben jihar Rivers ta bada wato takardun da aka kada kuri'a to jinkirin da ainihin hukumar zaɓe ta yi bata karbi kiran kotu da ta yi ba na bada wato waɗannan takardu cikin lokaci shi ya haifar da wannan zanga-zanga ɗin Yawa ya kuma cece kucen da ke faruwa game da zaben shugabannin kananan hukumomi a nan jihar. Yawa to abin da ke faruwa ita hukumar zaɓe ta jihar ribas ta ayyana cewa za a gudanar zaben kananan hukumomi ranar 23 ga wannan watan da muke ciki. To bayan fitar da 'yan takara da aka yi na jam'iyyu daban-daban musamman ita jam'iyyar APC sai lamarin ya bar baya da kura. Inda ainihin wasu 'yan jam'iyyar suka zargi cewa ba a yi musu adalci ba musamman wurin fitar da 'yan takara to shine suka gudanar da wata zanga-zanga a jiya juma'a sakamakon cewa sai dai a sake lale a jiya asabar yawa a jiya asabar hajiya a jiya asabar <laughs> yayin da kuma 'yan jam'iyyar pdp su ma suka ƙaurace mu shiga zaɓen da 'yan jam'iyyar labour party da sauran jam'iyyu to a takaice dai ita hukumar zaben jihar ribas ta ayyana lalle za a gudanar da zaben rana ashirin da uku ga wannan watan da muke ciki kuma a bayani na na baya wato game da hukumar zaɓe daga bisani wato hukumar zaɓe ta ba da takaddun da ainihin kotu ta umarce ta tabai a jihar Rivers. To ka ce PDP ta ƙaurace wannan zaɓe kuma jam'iyyar Labour kenan waɗanne jam'iyyu ne za su yi wannan zaɓe? Eh to akwai jam'iyyar Afga ita tana cikin zaɓen da kuma wa jam'iyyar PPA da sauran wasu jam'iyyu amma kamar waɗanda za a iya cewa manyan jam'iyyu ne sun ce su ba za su shiga wannan zaben ba sakamakon bayanin da suka yi akan cewar kamata ya yi gwamnan da za a rantsar shi ya kamata a ce ya gudanar da shi wannan zaben ba gwamna mai barin gado ba rotimi amici yawa to lamide daga bayanin da kai kamar yadda na fahimci abin Wasu na cewa ba gwamna mai barin gado ba ne ya kamata ya shirya wannan zaɓe na ƙananan hukumomi. Wasu suna ganin cewa a bari sai an rantsar da gwamna mai zuwa. To amma kuma ai ga ce kucen da ake hwama da shi game da wa ma zai rantsar da gwamnan mai zuwa. Eh to abin da ake ciki shine 'yan jihar suna ta wannan korafi na cewa misali ranar ashirin da ga wata shin ne zai rantsar da shi zababben gwamna ganin cewa misali a babban mai shari'a na jihar ya yi ritaya kuma gwamna mai ci mai barin gado bai riga ya naɗa sabo ba ko kuma rikon ƙwarya to shine ana cikin wannan kakani kayi sai ga wata sanarwa da ta fito daga fadar gwamnatin jihar Rivers wadda wato kwamishinan watsa labarai ta jihar Mrs. Ibn Saminitari ta sa hannu inda take cewa 'yan jam'iyyar PDP da suke kirarin sun ci zaɓe su kwantar da hankalinsu ranar 29 ga wata za a mika musu mulki. to sai dai har yanzu 'yan jihar suna ah, wato cikin tsaka mai waya game da wannan sanarwar don zuwa yanzu da muke magana da ke ba wata sanarwa da ta nuna an naɗa shi mai shari'a na jihar ribas ko kuma mukaddashinsa zuwa yanzu. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da kuwa shirin bishara. A ƙarshen makon da ya gabata ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya EYN ta gudanar da babban taronta na ƙasa karan farko a Josfa da gwamnatin jihar Plateau. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta halarci taron inda ta mana hira da waɗansu daga cikin shugabannin taron. Reverend Dr. Samuel Dal, shugaban ikkilisiyar ya yi mata ƙarin haske dangane da taron. manufawa eh, manufa wana taro ne mu kira jama'ar EYN daga wurare daban-daban a cikin duniya domin iya mu haɗu a guri ɗaya mu karfafa juna mu tasantar da juna akan abin da ya faru da mu sannan kuma mu karfafa mu ci gaba da rayuwa da aiki a duk inda muka same kanmu akwai waɗansu tsare-tsare da kuka yi ne da kuke nema ku gabatar a wannan taron eh a tsare-tsare din shine akan abubuwa me ya kamata mu yi a cikin musamman a cikin abin da ya faru muna magana kan cewa akan abin da ya faru da mu me muka koya me ya kamata mu yi domin mu iya mu ci gaba da rayuwa kuma saboda nan gaba haka wannan shine da taruwa wanda ya fi babba a cikin iwayen e duka wanda kuma yana dauka shawara kan manya-manya abubuwa ko ya shafi gwamnati ko ya shafi ikkilisiya to jama'a za su san waɗanne matsaloli kuka fuskanta musamman a cikin ikkilisiya a can wuraren naku eh, matsaloli ta babban da muka samu shine eh, saba'in bisa ɗari mambobi nan sun warwasu kwata ina sun rasa gidajensu sun rasa kayansu sannan wa'insu suna cikin najeriya wa'insu kuma suna su waje kamar Najeriya da cameroon sannan suna nan da zafin zuciya saboda abubuwan da suka ji sun sha wahala sun ga yayansu kakkashe su an kakkashe masa juwayensu akan haka suna da fushi sannan kuma ba abinci ba abin yi akan haka a tun lokacin da wani abu ya faru muna bibiya mu nima inda suke da mu talafa su ta wurin abinci da kuma muna karfafa su muna musu a akan zaman lafiya da kuma su manta da abin da ya faru musamman a yayin da abu ya sauki yanzu suna kan komawa gida muna kan dugufa kan koyaswa cewa su zama da tunanin zaman salama idan suka je gida suka same mutane wanda suna samani suka kawo wani abu kada su dauka wani abu da nauyi ba amma su je da hali da yefewa da salama don zaman lafiya ya fi kome to jama'a za su yi mamakin me yasa ba ku yi wannan taro a mubi can inda aka saba ko kuma cibiyar wannan church din ba sai kuka zo nan jos me ne ne dalili eh to ba mamaki kamar yadda na gaya miki saba'in bisa ɗari wannan ikkilisiya ta wasar da shi kuma ainihin tushe rayuwa mu dama a lardin gabas ne to sannan headquarter namu yana mubi sannan lokacin da wani abu ya faru a october 29 1914 lokacin ne aka zo ka maimaya headquarter namu da wayannan yan ta'ada an can muka gudu kuma muna nema inda za mu iya mu haɗu a matsayin shugabanni mu yi tunani akan me ya kamata mu yi akan abin da yake faruwa shi yasa muka same kanmu a cikin jos sannan wurin da muka same kama cikin wannan wurin na mishinan namu dama wanda sun yi amfani da su a lokacin makaranta Allah ya sa kuma mun mun same su ba kowa ciki shine muna amfani da shi yanzu a nan to ko za ka dan iya bayanin waɗansu abubuwan da kuka rasa a can waɗanda kuke ganin kamar ya kamata duniya ta sani well abinda muka rasa musamman da farko ta waje rayuwa rayuwa wannan mun iya mu yi da farko ya kai dubu takwas da suka rasa rayu wayansu bayan da aka kore mutane cikin gari ba mu sai yawa mutane da suka mutu kuma don ba wanda yake baya ya gawo aka kashe wa yake da rai sai bayan wannan abubuwa zamu iya mu gani banda haka kayan gona da kayan abinci da kayan hawa da duk kasuwanci na mu duka sun rasa ba wanda yake da wani abun sun je gida yanzu ma ba su da ina za su zauna shine abubuwa manya-manya na muka rasa to wani tallafi ne kake ganin ikkilisiya ta yi ko na EYN ko kuma waɗansu ikkilisiyai waɗanne tallafi suka yi muku wai to ikkilisiya musamman kamar yadda na fada musamman eh, missionary namu daga america da kuma eh, switzerland tun daga farko wani abu sun ba da karfi cewa suna baya mu su ga cewa mu fita cikin wannan matsala har sun aika kusa 2.8 million dollars don su iya saya bisi da shi sannan nima gurin zama ma waya nan Ah, jama'a wanda suna nan gudu hijira sannan wa'yansu inclusive kamar da na faɗa zo ecowa sun taimake mu da kudi prison nasu ya zuwa nan har ya ba mu miliyan ɗaya a lokacin da muka gudu zuwa nan sannan kuma ya bude makarantun su ya kuma karfafa jama'arsa su taimake iwayan e sannan kuma makaranta kamar hillcrest da wa'yansu bonneville academy duk su sun taimake mu sannan tekan kamar yadda na faɗa haɗaɗɗiyar ikilisiyan wanda ya kai goma sha hudu su ma su ɗan taimake mu akwai ikilisiyan daban-daban suna zuwa suna taimake mu domin mu talafa wayana na mutane amma wahalan ya yawa wanda kowane ita taimako kai ba isa kwa ina to amma yanzu waɗanne matsaloli ne kuke da shi a matsayin ikkilisiya matsalolin da muke da shi yanzu mutanen da suna koma gida ina za su zauna sannan ikkilisiya na duka an kunar an rushe da shi ina za su yi sujada musamman yayin da damina yake zuwa sannan kuma mu biye da wannan noma da yake sun rasa abinci a gida wanda kuma damina ya kusa suna shirin zuwa gwana za su iya suje je da yunwa sannan kuma in za ka san noma najeriya ba taki ba zai ci ba yanzu ba da kudin taki da yake an rushe da kayansu duka ina za su samu kudin taki ko yake a sashi namu na ecclesia muna kokari mu yi shiri da kan shiri abinci idan sun koma mu kai musu sannan kuma wanda ba su da karfi kwata-kwata mu iya mu saya taki su iya su yi noma da shi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin Reverend Dr. Samuel Dal, shugaban ikkilisiyar EYN a Najeriya, da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta mana hira da shi, sai kuma a Adeyemi laja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Babi. A gaida Grace Alheri Abdu Mamar Amal yanzu kuma ga Mahmud Lalo da takaitattun labaran duniya. To Amurka za ta fuskanci binciken da dukkanin mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 993 ke fuskanta a taron Geneva. wanda ake duk shekaru hudu ciki har da batun kisan da 'yan sanda ke yi wa baƙaƙen fata ba da ba sa ɗauke da makamai baya ga wannan batu akwai magana tsare bakin haure ciki har da yara kanana da kuma yadda yanayin gidajen yari suke a amurkan da yadda ake ajiye masu laifi cikin kadaici da kuma hukuncin kisa kun cewa yau lahadi shugaban cuba raul castro ya ziyarci fadar vatican domin nuna godiyarsa ga paparoma francis kan irin rawar da ya taka wajen kyautata dangantaka tsakanin amurka da cuba Papa Roma wanda shi ke jagorancin mabiya ɗarikar Katolika na duniya ya kasance wani babban jigo a tattunawar shirin da hukumomin Havana wato da na Amurka suka yi lamarin da ya sa ɓangarorin biyu suka bayyana a watan Disamba da ya gabata cewa za su koma hulɗa tare. Kun cewa mayakan Houthi a ƙasar Yamal sun ce sun amince da shirin tsagaita wuta na jin kai da aka cimma na tsawon kwanaki biyar wanda ƙasar Saudiya ta yi ta yi wanda kuma zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa. wannan sanarwa da mayakan suka fitar na zuwa ne sawa'i kaɗan bayan da jiragen yakin dakarun da saudiya ke jagoranta suka kai wani samame kan gidan tsohon shugaban ƙasar ali abdallah saleh da ke sana babban birnin ƙasar A gaida Muhammad Lalo da kuma takaitattun labaran da muka ka karshen shirin namu baki daya. Amma ka mai sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa ko kuma in ce gaisuwar sada zumunci zuwa ga Hajiya amma mata Kwaido da Hajiya Ada Kawoje a birnin Kebbi da fatan suna na lahiya da iyalansu. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Gambo Mamman Gusau a Kaduna da Hajiya Hauwa Garba Briyel a Damaturu jihar Yobe da fatan duk suna lahiya. yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Yemi Obajimi da injiniyan mu Mr. Zanga-zanga dindindin. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.